Majalisar Dokoki ta kama hanyar cika ka'idar kasafin kuɗin Janairu zuwa Disamba domin ƙara azama na daidaito ga tattalin arzikin ƙasar, kamar yadda Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya bayyana mani. Kawai da abin da muke ƙoƙari shine tsohon bajet ko wani yanzu wannan shekarar shi ne muke so mu gani cewa president ya mana alƙawarin caji sake sakin kuɗin ayyuka to in ya yi kuɗin ayyuka nan to ba da ba damuwa in wannan bajet din da wancan bajet sun tafi zuwa dan wani ƙaramin lokaci misali su tafi zuwa january ko february ya wani kana a rufe account amma dai an ƙara wannan kuɗi kashi 40 da ya alkawari zai ƙara taimakawa aikin da aka ɗauko cikin 2019 budget ya zama cewa an an rage nauyinsa kafin 2020 kuma shawarar da ya kawo shine babu sabon ayyuka don saboda a ɗora wannan aikin da ake kai a gama shi an ci kasafi an nisa kwarai da gaske ina fata cewa kusan farkon wannan wata mu 'yan kwamiti za mu fara za mu ci gaba da bayani ga kwamati na tantancewa an gama wannan kuma za a zo a kawo majalisa gaban majalisa shi ma mu amince a kawo majalisa da dattijai a kawo majalisa tarayya a amince kuma sai a tura zama Muhammadu Buhari shi kuma ya sa hannu in Allah duk za a gama wannan kafin sabon shekara kasafin na naira tiriliyan goma da digo bakwai na zaman kasafi mafi tsoka amma kuma shugaban kasa ya ce ba za a aiwatar da sabbin ayyuka ba to ko yaya sanata Yusuf Abubakar Yusuf ke kallon wannan bangaren A'a bai ce ba za a yi kwata-kwata sabbin ayyuka ba, akwai wasu ayyuka da za a yi, amma ba duka ga baki ɗaya ba wai za a zubar da tsoffin ayyuka sannan a yi sabbi ba. Akwai wasu sabbin ayyuka da za a yi lallai dole ne. Idan kuka gani har yanzu ba da kuɗin capital, you har yanzu kashi arba'in ne a cikin ɗari aka yi aka yi wasu ma ba su karɓi kuɗin ba har yanzu. To sabili da ba a samu an yi wannan kasafin lokacin da ya kamata ba amma yanzu idan muka samu kasafin na an gama kamun disamba kunga daga 1st of january za a fara ba ma'aikata kuɗi Ɗaya cikin shugabannin jam'iyyar adawa a majalisar, Sanata Sahabi Ya'u ya bayyana kasafin kamar haka. Mutum yana adawa a yanzu ce ai babu inda kasafin burge mu. Amma kuma ya aka fi gaskiya to an yi daidai da al'amarin da ƙasar take ciki. Domin abin da ka hannu shine za ka amfani da shi kai kasafi. Muna ganin cewa wannan abin da ke ga hannun gwamnatin tarayya shine ta yi amfani da shi ta kasafta zuwa ga sauran sassa na ci gaba na tattalin arziki da rayuwar ƙasar nan. Ga ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasa Aminu Jumare yana ganin akwai muhimman bangarori da kasafin bai taɓo ba. Da gaskiya ni tunani na inda zai yi ce an samu an da hankali akan sha'anin ilimi ya zama kasafin sha'anin ilimi shine kan gaba ta yadda akalla ko ba komai ya fi na komai ya fi na ko'ina kuma akwai kuɗaɗe isassu akwai hankali da aka mayar isasshe akan sha'anin ilimin ya Allah ta kyautata makarantu ta ba da abin da ake cewa scholarship kuɗin da zai taimaka wa ɗalibai su karo ilimi sannan kuma kiwon lafiya ma dole a mai da hankali a kansa don saboda isi kana da lafiyar nema za ka iya neman ilimin zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto kwamitin kula da kasafin kuɗi na majalisar wakilai a ƙarƙashin honorable james faleke ya buƙaci akanta janar na ƙasa idris ahmed ya ba da bayanin kuɗin da ma'aikatu suka kashe daga watan janairu zuwa oktoba na bana madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya